Ka faɗa min wani ƙulla-ƙulla kake ina so in sani. Kuma ko nake shirin aikata na fula ce ba na abu ba. Alwala ne kuma ne na fula. Na fa sani ka faɗa min me kake ɓoye min. Ita ibada ai so ake arga ɓoye ta to amma a matsayin ki na matata dan nayi a gaban ki ai ba na abu bane. A gaban ki dai na je na sirba alwala na zo zan yi sallar nan kuma kika yi waje. So ne ke ma mu zo mu sallar nan tare da ni da ke. Kaga malam dakata. bari in daina ɓoye maka in fito maka a mutum na ji labari so kake ka kawo kishi a cikin gidan nan Kwarai kuwa tsaban abin takaicin ma wai saboda bana haihuwa tsaban abin takaicin ma wai zuwa kake ka dinga cewa idan na samu ciki zubewa yake sabida larura ta ne za ka ƙara aure ko? To, ban yi mamaki ba. don kin yi wannan bayanin tunda kina da yawan bacci to ku tunda kina da yawan bacci akwai yiwuwar zaki yin dogon mafarki da za a labarta miki waɗannan bayanan a ciki yadda ƙari wata ya ka ɗauke ni ma ko to saki ni ban ce miki mahaukaci ba amma to ni dai in ba haka ba ya za a yi ni ina fama ina ta ƙoƙarin ke ma ki saitu mu da mu zauna lafiya kuma zan tattako kaina wani ƙarin aure wa zan aura to bari ka ji in faɗa maka baka isa ba kuma ba za ka isa ba babu namijin da a duniya zai aure ni kuma ya ce zai ƙara aure idan larura ta ce ka zube ciki ai kana da sa hannu a ciki don haka ka zauna kai tunani babu namijin da a duniya zai aure ni ya ƙara yin wani abu gaskiya in dai ba dogon bacci ba to jinna sun shigo gidan nan wani ina ne na ga aure ina nan ka tafare a gidana ai ni ban ga dalilin da zan ta go kaina ina sabon gida da kuma ni bukata ta mamari da ta da ke musaitu Allah kan dauki gundumi mai da ni yarinyar da sana a gaba ta rika tabar masa ta ba ni da iko oh Allah Allah ka an ɗauki Allah ka iya mu mm. Assalamu alaikum Abba sani da zuwa. Yawwa yawwa. Yawwa sani. Ku koma ciki, ku koma ciki. Ya na ganka wani iri ne? Mm, dole ki ganin a haka gaskiya. Gaskiya akwai magana da nake so in yi duk da na san ba lallai ta miki daɗi ba. Ina jin ka. Babatu. Hmm? Gaskiya. Ina ganin abin da zan sanar da ke ba lallai muke daɗi ba amma dai dole in sanar da ke gaskiya. menene yake faruwa ne ban gane ban fahimci me kake so ka ce ba ne Lubabatu gaskiya na gaji domin ce kin fi kowa sanin halin da nake ciki to tsaurin rayuwa ba sai a yi addu'a ba kullum ina nuna maka me yasa har yanzu shiru ne al'amarin naka to ni haƙuri na ya ƙare ko lada ne ya isa haka don haka ni ina ganin kawai abin da za a yi mu haƙuri wa juna ban gane me kake nufi ba yaya mu wa juna yake Lubabatu da Hausa fa nake maganan nan ai ai haƙurin da naka ban ban gane to bari in fito miki a mutum kullun cikin ƙaƙa na kayi da kunci da matsananciyar rayuwa daga Allah yake wannan ya za a yi da shi mm, amma akwai sila don yau an tabbatar min da cewa duk duniya ke ce matsala ta. matuƙar ina tare da ke har abada bazan samu harka a ni ɗan Ni aka gaya maka wannan? Shekara da shekaru muna zaune da kai a cikin gidan nan baka ji ba baka gani ba baka sani ba na haƙura da yunwa da kishirwa da talauci da cin mutunci irin naka na zauna a ka auka fita ka je an tsaro ma an gaya maka ƙarya da gaskiya ka kama to me kake nufi? Da babatu ni fa gaskiya gaskiya shine abin abin da nake nufi kawai ki je gidanku igiyar da ke tsakani kawai na yanki. la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mamaki ba ai namiji ne kai namiji ne za ka iya yin fiye da wannan ko da ba a gaya maka ba za ka gaya kanka ka zo ka gaya mu yanzu ni yanzu tsaya me kake nufi wai akai na tukun babu ta ki je gidan ku ni na sauwaƙe miki kawai mu ni ka saka 'Ya'yan nan kuma fa ya za yi da su Eh, ina kin san dai ba inda zan kai su nake da shi ba. To ya za ka yi da su tun da naka ne dai aiko? Ke ba ki da haƙƙi a kansu? Ina da haƙƙi a kansu shi yasa na tambaye ka ai ga ni na a tsaye ka ga. In ba za ki iya rike su ba ki sake su a kwararo. Haka ka faɗa? Haka ka ce haka ka zaɓar mana ni da su da kai kanka gaba ɗaya ka zaɓa a wannan rayuwar? To babu komai rayuwar duniya ce. Ubangijin da yake mana yanzu ko na tafi shi zai ci gaba da mana zan kwashi na. Amma ka sani idan ka zalunce ni zaka gani. Idan da gangan kai min zaka gani. Idan kuma zuga ka akai an cuce ka dan babu shakka za kai nadama. Ka je kai da Allah. Haka kawai mace talauci ya kashe ka a kai na aka so ma aure tun na aure ki fara kafa ni ban huta ba a rayuwa. kuma a nuna min ke ce matsala ta ke zo kina gaya wani wai wai wai wai wai ai wallahi ba zai yi ba ni ba zan yi mutum talauci sai Hajiya Sakina. Alhaji Awwalu Matiwa fa. Gaskiya ne suna na kenan. Na ji daɗin da na ji kin bato shi daga bakin ki. Ranki daɗe. To har yanzu dai ina ƙara miƙo kokon barata. ina magiya ina magiya ina ƙara magiya don allah sakina wannan magana da take taimaki yawo a cikin zuciyarki ita nake so ki cire a ranki ki manta da abin nan ki yarda cewa abin nan ba gaskiya ba ne ba ni da wani burin rayuwa da wata mace in ba ke nan ba da nake tare da ke ba ni da tunanin ɗauko wata mace sake kawo cikin gidana kaga ni fa idan baka samu amsoshin da zaka gamsar da ni a zuciyata in ji ba aure zaka yi ba to wallahi kai da kwanciyar hankali a gidan nan sai illa masha Allah to ni dai kwanciyar hankalin nake so ni dai buri na shine Allah ya sa idan na faɗa ɗin ki yadda tunda na faɗa ba ki yadda sakina wannan magana kamar yadda na gaya miki gaskiyar magana babu ita to yanzu ni tashin hankali na ma saki na shine yanda kika daina cin abinci rabban da ga kin dauki wani abu kin saka a cikin ki ina cikin gidan nan har na manta sakina karki manta ni alhaji awali matiwa fa ko kantina mutum ya zo ba na so na ga ya tafi ba tare da na bashi wani abu ya ci ko ya sha ba in fura na samu zan bashi me sanyi idan wani abu na samu na ci zan bashi duk da hankali ya kwanta amma a gidana na ji zan yi tunani in ya dace to a tuna dai me ake so ni kuma a shirye nake in kawo miki shi dan hankalin ke kwanta ki lishi ai tunda dai shike da bukata ni ai sai na sai na gode Allah tunda da ni ma har gaske da bukata ni ya Alhaji Abdul Matiwa fa kike gudana ba Ki kai shiru ka tashi ka je ka su ke sha hurumin ki daga nan ba inda zan dangane sai kwata kilishi duk duniya ba kamar jakar da aga da tsawa a kilishi yawwa don haka can da nufa insha Allah za ki tauna shi za a rumurmushe shi ba matsala sai na dawo. kabiru ya cika butulu yaba ki yi haƙuri komai ya farko zai yi ƙarshe duk irin halaccin da muke wa kabiru ya kasa gani ya ce yawai ya sake ki ban ji daɗin wannan kalmar ba abinci mu ba ku kuje ku ci tare da shi duk irin abu ku zo kuɗi da kanshi sau nawa yana zuwa gidan nan ina ɗaukan kuɗi ina bashi wai dan dai ki zauna asiri ya ku zauna lafiya amma duk bai ga wannan abubuwar ba ya iya rubuta ya baki takarda ya ce ya sake ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban ji daɗin abin da kabiru ya yi ba amma ni ba zan yanke hukunci da kaina ba zan kira baffanki ya zo a zauna mu tattauna mu ga abin da ya dace a'a umma gaba ɗaya ba na so ki faɗa masa kin san shi halinsa masalaha yake so yanzu kina faɗa masa cewa zai yi a gyara abin nan ni kuma gaskiya ni ma na gaji duba kar ki yi haka ‘ya'ya biyu ‘ya'ya biyu fa kya zo ki zauna ki ce ki koma ko dan ‘ya'yanki umma gaskiya ni ba na so a faɗa wa kowa ke ma kin san na yi haƙuri kuma haƙurin nan ba wai gazawa ne ba haka kawai ya zo ya ce min ya sake ni kawai ni kuma addu'a matsayin ku na iyaye na, ni ba zan koma gidansa ba gaskiya shikenan Allah ubangiji ya miki zaɓi mafi alkhairi duk wanda ya zalunci wani Allah ba zai bar shi ba in dai abun da yana ganin kyautatawa to ka shiga. duniya

Ko mana ko kisan kisan bane kika faɗi sunansa ni fa na fi so in gan shi a tsaitsayin shi sakina wani irin kin fi son sa tsaitsayin sa shi wani na kwance yake shi ma na gaya tsayin yake duwa baki ki gan shi fa a ba dan dana bane a ji sa shi a bakin ki zaki gane mene siyo miki ai in dai kilishin gaske ne to wannan shine kuma ciki ji zaki ga mu <laughs> a ah. ya kika ji shi kaga ni fa taimakonka ka nake yi wani abun ba wani daɗi da yake da shi ko dai zan dan taimaka ne in dan cikin da ka roƙe ni yanzu sakina idan wannan kilishin bai isa ai ba masa ba ai ayaba wannan ji fa ki ga ci kake yi wai dan gwada miki ne ki ji yanda yake ina nufi ai ba wuci ne ba wai dan ki gane dai in tabbatar miki da cewa yana daɗi ko ba ka ba ka ajiye mun an jima zan ci ta gaban hakuri Allah ya baki hakuri ba Me nake gani haka? Ka fito wani a birkice ina sa ka? Fita zan yi mana. Ha ba dai Alhaji. saboda ka fita ka ja min zagi a gari kaga kayan naka ko wanki babu wa ya gaya miki waɗannan kayan bayan ku bane sababbin kaya ne fa wankin sa daya da ke gani shedda ce mai shegen tsada na gaya maka daina kai kaya ana maka jika jika ba ka ji bukar ma irin yayyafa ruwan na aka aka zauna a kai yanzu ina zan kai shine bayani marafa laundry nan ne za a wanke ma kaya ka bare su kamar yanzu ka siyo su to haka aka yi Kwarai kuwa gani ya kurji ji a Marafa Laundry za a wanke muku kayan maza mata yara da manya cikin kankanin lokaci a kyakkyawan farashi babu je ka dawo. Ba iya nan muka tsaya ba muna wankin hula gami da wankin kafet muna nan a lamba daya tudun yola makarantar rukayya ba yaro kan titin zuwa kabuga a birnin Kano. A ga kayan an kawo. Ba fa sababbin kayan zuciya ba. kayan na da kawo nace a wanke muku kace yanzu na jira. Ai su ne alaji. Ya. Ai ko ita ce yi wannan ai sun mafi kayana lokacin da na fara gaske Masha Allah. Wannan ne nuna min cewa ka ziyarci Marafa Laundry, wankin da ba sa ojoro. Gashi sun mai da kai tamkar wani sabon ango. <laughs> a a zo mun farfesa za a iya tuntuɓa malam barwaya sifili takwas sifili takwas takwas sifili sifili takwas takwas uku tara ko sifili tara sifili shida shida shida uku uku bakwai biyu bakwai ko adireshin mu na yanar gizo adam muhammad 3727 at gmail.com kar ku manta suna marafa laundry bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah bawan allah iyayen nan fa